بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى غدا غدا كراتيا الدرس الثامن عشر كاتيا اشدين غباتشو naga mai yadufeya zugutsun shi a ta gurgudu na igagba na soko albarkudin bai ga cimici na soko fagen da yi eza daza gadayen almudarris ganbe muhammadi zuma wucin sai mudarris bai hamidu sai ezayen bebe zakariye sai ezayen bebe ibrahimi sai ezayen bebe ismaili sai izaiman bebe ali zai ji maya ba zaɓayin darasin na wani da almudaris man da wani gagam bai ziyan muhammadi ga kam akhalak ya muhammad ya gibagi wikin wadiyo ya muhammad kan al-istifami a ganin ji fahimta ko yana eh, wugajin ga tuba na nasba mai bebe ici dai kam khabariya kasra mai bebe wa bebe ke rejin ga na ma labaru ya zo e ciki bu etiye faruwa kaza wujin danyin dokun kaza wudokun kur'anu wa kam min qaryatin ahlakna ngole kam ga sokolo tumeyo amma sokoi ni gabi gaya mi labarin halakar ya na jimijin halaka a a'a inji labarin wani yayiya ya kam khabariya da wani naikiya istifaniya na mai dunga dunka kam akhalak ya muhammad yagi ba gi kuke wa da ya muhammad muhammad galli akhun wahidun yagi ba ni baugi a caga miliyo wa kam lak. yegin zagi kuke wa diyo li uktar mi da yegin zagi guba kam ajalatan lidarraja ya hamid ya wa hamidu egba keke o ajala egba la ajalatan de egba ba. konkara guba a taru da na lauda sana a ga yi taya ga al'itaratu taya da ajala wuce ko kokara kam idan fi sanati ya zakariya ya zakariya idi wikin adegbakwai ya nibo fi sanati idan a da idi guba ba kwaya ne huma idul fitri wa idul Abha. a gai idiyar sallayo gani bai idiyar sallakwai ejiminin fiye wani amma wa wadda su fi Allah wa wuce a ga idul fitri shani na jaji zumaye mai kyau nan zumaye zuzun daga azun bona alfitri gayi ya lazun ya lugo na lazun gigi na idil azha wuce ce idi na yajin yakin layya ne idi ya layya daga adaha udhiya in eh, zunci jinan man yake ganga ya ibrahim abuka tajirun kabir Yawo ibrahim baba wai tabirin kabiru wace ceci wuci kwace a goyo kan matjanan indahu bai shi wani kuwa na gukin wani matujar gada wani makanu tijara bai zai kuwa shi na ya ga shabu gukin da wani da na gukin da ya kuwa fiye kuwa kuwa shi متجر معنوي محل لبيع السلعات والبضائع المختلفة لأن نيفي دي تكون يكون في كاكاين وكنا وكنا إبراهيم يا جنجا عنده متجران كبيران ويبي دنغوبة كبيران نجمتنا بيدي كايا كونشي وجي فينا da shagun ciko كم نافذة fi غرفتك يا إسماعيل windo kuki katawa da yawo Ismail fiha nafizatan fiha bima na fi gurfati nafizatan katami da windo guba liman adani daftaran zin exercise guba nan huma guba bumiwo liman hatani almistataratan liman atani almistaratan zin sha eh, zin rula guba mistaratun ni mistaratani guba masafiru guta luyeguru jamu da wani masafiru so guba ya ji gan abu ga umali guba ba mai wani igala kalitu galli man hazani daftarani na yugo daftari kiyo muzakkar mutu ya ba mi tsorata nan galli man hasani na yugo ga wai kiyo muannas mi tsorati muannas an galu ji amfani bai kiyo ismul isharayen muannasin shi ke yi musanna duwa ladan yanzu guba ko yin guba ta man la fa'ida da ci bi ne da muhimmanci na bawai ga al-kalimatu jadida ne al-hayyu ifriya a ahyawu misali a ga masu hayyikun ki sun na fiye a mai ke yi ga haratu idi fahimta ko amma ke so diyo na hayyo gai lotu mai ya fu ko to mu mu ya alhayyo ke lama ne zai je rayi na a ya uci jamu dole kalmar ni ka kawai irin ne amma ma nan dora yi kaka الركعة جموي ركعات العجلة جموي عجلات الريال جموي ريالات المسطرة جموي مساطير إتوا فائدا سي الدرس التاسع عشر درس يا إشديني كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ mudir tishi makanta diga ga ya oman na wuka tuna kam taliban jadidan fi faflik egi makanta oro kuke fi class obu fi aji obu man ce ya je fihi asharatu labin judud asharatu judud classin bobi ma na fi fasli yi ha na domin ruje ba da suke faslu fihi mini ajin bu wade ashiratu tullabin igi makanta go judud na shi warona judud yi jamu yake yan jadid min aina hum babu afebe o a kulluhum min baladin wahidin pata izi ni babu afebe o kin ni babu afebe o la manyan ya mudiru jengawa هم من بلاد مختلفة كين جبافة بكاكا بلاد يا بلد منهم ثلاثة طلاب من الفلبيين من الفلبيين منهم من أبو هذه ثلاثة طلاب يجي مكان تزاوجي زاوجتا من الفلبين كيان فلبين بافي بيو ya yi dokun madina musamman ki asibiti yin madina na asibiti wani cikin madina ba sun zagi yare ya lotun fi to ba gyari ta filiji dokun ke wuce tsaron ka filibin filipin wa arbatu tullabi min al-yaban igi makanta guni ke da wani daga kinye japan ba febe wa talibani min as-sin eji makanta guba ke da ta chabo ba fe ba mai china wa talibun wahidun min malaysia eji makanta nike da bake malaysia ban fe biyo agwani ka shala agwan agwani guta guni wala gutu abada wana gubabe gutwani nibe ndaguwa waguwa kinduwa yi na launa to yi idan ya yin salasatu tullabi ne waga ya fi tsaka idan na tun ya lagbali ta fi wa to wayi taliba to gani salasatu gan wayo kashi wajin ya wagan wajin ya salasu wayo ga ta marbuta na fi yayi ba da dai wayi salasu taliba salasu taliba na gai ka'ida yin al'adar yi khalifu al-ma'adud fi tazkir wa fi tanis a gace wa jiliba dole ya salasa da kalmoyo mu'annas ko amma ba gige lauyo yin muzakar gai laya sun zage wayo ku misali wa gan salasatu rijalin ba gi wutawa a ga salatu rijalin tawa dabi amma wani ba zagi ba ga salatu nisa'i na ga ikaida ko yin doro ne la mu'annas sunan a ciga wa zubi wa yau ko etu kaida na wuni ne la wu la uta wuni nga ba su ko ban do wa gun takaro na wa ga iza takawa ga na tage ba kaida ba afi faslik tullab min amrika nga tishi makanta ya binga to wani nga klas obo adegi makanta na febe daga kiyan amerika na adegi makanta daga kiyan amerika manga na'am e fi saba tullabi min amrika adagi makaranta zagutowa ba na ji febe daga kinyan america wani gole ga saba su ko mawa ga saba wa eba kibo muzakar na tullabi na ya je jemo wani ahun judud zagutowa ba wuce egi makaranta roja yau la hun kudama adam ajifu jingi makaranta roja a fiya jifu wani zan muya labari gan saguwa gai zawo roliya ne ko ku dama jamuwa ikin kadim a to mufradui kadim jamuwa ku dama kam taliban fi min uruba egi makaranta bukin dan kíláàsì ọ̀bù fi ìbí màá fi fọ́sìlìk àwòfin fọ́sìlìmì ọ̀rọ̀ bà níbi fẹ́bẹ̀ dàgà kìíyàn ìrọ̀ kọ́ ọ́nà kona. nà sára jù dáwọn na mi ga ya ma da luga bai lalita fi na wani wakwai gina sára jù a ga shebu na jelo musulunci wani a ce kuwa ga saudiya na ga fi khamsatu tullabi min inglitar ga yi makanta kusa da bu daga england an yi england inglaterra england wọ́n yọ ọgbọ́n wasamaniya tullabi min almaniya egi makanta zaguto take da wani daga kinye germany ga almaniya wasittatu tullabi min faransa za ku to an ke dabo mini giba gi makanta jo kin ya france wa febe wa tis'atu tullabi min al-yunan za ku to an ke dabo daga kin ya greeko mudir ce ganga shukran ya shayar me daji yawon man da bayani nan na ndị gwata obodo anyị eji fahimta ko ta man bebe fa'ida da su ya ba alkalmatu jadida ilahun ba alhafilatu mota hafilat motoji bus da wani eji fahimta ko su'ala ya gangin jamhuriyar ila albaladu jamhuriyar bilad اليوم جمعي أيام الكرش جمعي كروش الراكب جمعي ركاب zai tun yi zai tura kunnu zai tuke kenan tu mashin nan qadim jam'u kudama aljaibu giyan sai addarsul 20 darasi shi ci ya salma a fi fasika talibat minasin waliyaban laila ga ganbe salma salma sun na ya zira wani ne wuce-wuce ne sai abubakar a ga yawa salma yi me sayidu na an da gya annabi ya ga yawa ga salma annabi dai wuce in zagi ne lugwage yi ga salma na so ku bai bayani laila ya ganga yawa salma a fi faslika talibat min as-sin wal yaban in ba class ba da gi makanta daga kinya china wa gan be kinya japan salma ga na'am e fi faslina khamsu talibat ne ugwa ga makantan zagi ziyuyi ne ba gi ziyuyi ka kan shiga zan saudiya ko daga nazire na yi ne ba gi a tun nazire wuri ya zijo zagi zi primal action secondary action university action da yana abu na ji to gida na abin waye sani ba na ba gi gibe zagi inda ci ji yabon nan wadi ne musulunci obe jahilci yabon nan da ci musulmi da wasu gaba gida yin zagi a fi duke ba wace basira da adina kabu ya gan ya ga sa rikin na abakapa ba abakapa ba ko a ji zuwa ko a da yin gurba na'am fi faslina hamsu talibat min as-sin ga klasi bo ide zagi guki zagi gutsu hamsu gore wọn ga amsatwa kila ebe muhammad suna yi na yi magana ga adade lace ma dodile ba iji fahimta ko ga zagutu a daga kiyan sina wa arba'u talibati min al-yaban zaguni min abu mai daga kiyan japan bo wa samaniya talibatin min indonesia zagutu ta min abu mai daga kiyan indonesia kin bai musulmi ji doku zai yi ba ta na dawo kin na doku musulmi ji wani da wani indonesia wale ya za ku kurgi ku kurgi a yi bai je du ba gyaji ba gyaji wale ya bai saka je don ba gi sa wale ya bai je wale alada ya ce kin yi le ba ko wale ya bai saudiya ita waje lojina to malaysia ce ma sai zude mu laile ga gawa fi fasina salasu talibati min al'in klasi ibo adin zagi wuta daga kiyan indiya wa sittun talibatin wa sittu talibatin min al-filibin a madin zagi wuta igi makantan zagi wuta daga kiyan filipino wa sabu talibatin min turkiya a madin da hutawa ba daga kiyan tokyo turkiya toki da wani salma ya ga kam uktan laki ya laila ya wa laila ya gin zagi buke wadda laila ya gangali salatu ahwa midi ya gin zagi ta. salma ga wa kam akan laki ya giba gi buke wadda li khamsatu ikhwa midi yegi wiki gutsu yegi ba gi wiki gutsu ro le ngar salafu awa abo manga khamsatu ikhwa ahwat jamu ya ukhtu ikhwatu jamu ya akhun لك ثلاث أخوات وخمسة إخوة لك ثلاث أخوات wade yayin zagi guta wa kamsatu ikwa wa made yagi bagi gutsu na'am ga can dogon ranar a ci a gami gan a ci a gami yau wakam akan wa uktan lak yagi guki yagi bagi guki wadiyo yagin zagi guki wadiyo salma ya ce gali arbatu ikhwa midi ya gibagi guni tun dina wale arbatu yana to ga ya gabage ga kanga wa arba'u akwat make de yagin zage guni li zamilatun ismuha khadija midi zai me jika tun ke ba bayina e yugan khadija na Zamilu ya bagi ko Sami zamilatu yin zagi la samaniyatu ikhwa ngauma wanda ya gibagi sagutota wa samaniya akhwat umade yegin zagi zagutota wale ulapso ba waje bo ji gane o samaniyatu wucin ya ba gizi samaniya babu tawo marbuta wucin ya zargiji ya ta ka'ida mai wuyewa ne da larauci wangin na jibo su ku gube alkhairi tun na yawa ni da wani sai addarsul hadi wal ishirun darasiyan ci. madrasati darasin na baza ya e ji makanta ya ji makanta wai a gaban ji bayani ti makanta abu laraucin na gawa fito dojo ga abi madrasati na gai makanta miyan hiya karibatu min almasjid umar sabayami kila ga karibatu wani madrasati yi mu'annas hiya madrasatun kabira makarantar ciku yau laha salasatu abuwa wunde kwakwa guta kilo ga salasatu ebona babu yake yan muzakkar mufradu a cililu jamu yan babu ga yabuwa abu abwabuha maftuhatul an ekuji mai fifiye ci bani fil madrasati fusulun kasira makanta da class ji dai fusul jamu yan faslu hada fasluna naga mai ajiyo wa huwa faslun wasi ajiyo na jefena fihi Kabira kabiratan wunde windo guba na jimocina wa fihi maqatibu wa karasi wunde teburuji ganibe esaji wa fihi saburatun kabira wunde bai kanya bana na wacina na iga sassan gauji black ya ji gwana shi ga bai bebe bokun ya dai gwana na je kan bano amma bi na kuma ya zo ci gala wangi je ji kiyan wangi je ji ofis ya manyan wa za ka kursi yihu na madan na ya watilka makatibu tulab na mai teburu gi makantaji wa karasiyuhum to esaji karasi ijamu ya kursiyu maktabul mudarrisi kabir ofis yamma wacin wa makatibu tulab sagira a caga teburu yanki makantaji mai kiyan tetengi ato maktabul mudarris kabir teburu manwaci wa makatibu tullabi sagira teburu gi makanta jimai ta cingi ji fahimta ko ibo nan gasu ya ku gawa cin da wace te ina hmm. wani kwa wannan kokari jin su kugu ga alkhairi ngole makatibu maktab ngole sagira mungo kila oge bone ayi gairul aqi mushado kun ya zela ya to a ce ga to bai ju ba alama ya muannas ga ya lamu gai sagira da wani maktabu ga ngo le yi sagiru ko da a ga wa maktabu talib sagir mai boje mu no bebe ina ngala wa de sagira في فصلنا عشرة طلاب كلاسي بيدي مكانتا لغو وهم من بلاد مختلفة أما ببكين كاكاي آغا محمد وهو من اليابان محمد دنا كي يجا بامبون فيبو وآغا خالد وهو من الصين خالد دنا كي يجا نبون فيبو وآغا أحمد وهو من الإن آمد دنا كي يجا إنديا بون فيبو wa'ada ibrahim wa huwa min zana ibrahim dana kinye gana bun febe wa'ada isma'il wa huwa min nigeria isma'il dana kinye nigeria bun febe wa'ada yusuf wa huwa min inklitar yusuf dana kinye england bun febe wa'ada bayram wa huwa min turkiya bayram dana kinye toki bun febe وهذا عمار وهو من ماليزيا عمار لنا كي ماليزيا أبو فبيو وهذا علي وهو من أمريكا علي لنا كي أمريكا أبو فبيو وهذا أبو بكر وهو من اليونان أبو بكر لنا كي غريك أبو فبيو هم من بلاد مختلفة باتا ببكين كنجوكا كاين ولغاتهم مختلفة إجمع جماتي والوانهم مختلفة إفنك افنك ما تري ولكن دينهم واحد أما دينها نيويوري وربهم واحد توشا نيويوري ونبيهم واحد النبي نيويوري وكبلتهم واحدة الكبلة نيويوري هم مسلمون مسلمين والمسلمون إخوة مسلمين ما يجدوا جايو Allahu akbar ada madras mudarrisuna man yaidana zan daga man yayyo ada zai dada na mudarrisuna man ismu wa bilal aga ismu aga shehu bilal وهو من المدينة مدينة بوفيبو مدينة تشويو وهو رجل صالح زغرمو نحن yabu saron yabu saron tun na ga yanzu bayan darasi ya shi bai ni ce ya ji fahimta ko sai darasi ya shi bai gubai ci ko ngon mai yanzu ba ko a ci ga ko Enje wana. Anke guba. Eşi ve bu tebukan. Ta. Adamtu sani wal ishirun darasiyan eşibenici. Ato eşibe gubeci. Hamidun tabibu amidu. Şibe diciyor. zaujatu mudarrisa yimi mai malama ne wuka tuna ismuwa amina sunan wai amina hamidun lawo arbatu abna amidu ibegi ba gibuni hum agayi hamzatu wa usmanu wa ahmadu wa ibrahim ahmadu wa hamzatu taliban ahmadu bai amza yi makanta guba yau ahmadu talibin mujtahid ahmadu ya ji makantu wani egban zube katrina wa hamzatu talibin kaslan an zama ya ji makanta na yi ko marana Kala yusuf yusuf hagan indi hamsatu atlam mide ekagi gutsun aza kalamun ahmar na mai alkalan zuru wa aza kalamun azrak na mai alkalan yelo. azrak bulu na mai alkalan bulu wa za kalamun adar na mai alkalan dofa mai bayro dofa na bayro gane lotu da yi na man ga alkalan gasa wa aza kalamun aswad na bayro shiku wa aza kalamun aswad na mai bayro yaran gai gan yelo bùlùn ẹ bá nu pé o kí nu pé ṣe yẹn bùlùn yàn yé lòdì yàrá asfàdù náà náà green yìí akhdar dọ̀fà azrak ẹ̀jẹ̀ mi nu amma bene sare bẹ̀rẹ̀ blue ta ẹ̀dà wúzà ẹ̀jẹ̀ mi bá túmọ̀ kala zainab zainab agan. indi manadilu kasira midi an kashe firidai manadilu ijamu ya mindil aza abiyar na tsayi boko wa aza afsar na tsayi yaran wa aza ahmar na tsayi zuru wa aza azrak na tsayi bulu kala tilawa fatima da zainabu a inda ki min di da hankachif da wuƙa wani a diko ta wani a wani ta wani ta wani ta wani ta wani ta wani ta wani ta wani ta wani ta wani ta wani ta wani ta wani ta wani ta wani ta wani ta wani sun na zaba gebe bai tawo marbuta wa ma ga kalata sai ki yan kala e wani zai muna yi bagi sun nan zagi mai biyi babu yake yan tawo wa ma ga yi wani bai bai tawo ya nan wayo ga ke hindu ba nan wale sun nan zagi yo wa ma ga kala hindu a sai kalat hindu asali wa cilu na litu ke hindu hamza wale musu da tawo marbuta indi mafasihu kathira talha gan mu giye ko shi dan mafasihu je mu ya mifta aza miftahu alghurfa naga ga giye ko yin kato wa aza miftahu alhaqiba naga ga giye ko yin bago wa aza miftahu sayyara naga ga giye ko yin mota qala sufyan sufyan ga fi baladina masajidu wa madarisu kathira kin yayi bu masalaci jifi bu makanta ji mafi wadai wa fanadi ku kalila amma kata na je layali aya na dokwa ngai hotel je da wannan fanadiku jamuyi jamu da wannan mufaruyi funduk funduk aha wallahi ya fi ba ba zai ji na likita yau atiba mufari wuce giyan tabibun la a hun mudarrisun man jayo wa hun ulama'u kibar mawunci ko jayo to ka'ida na dai muhimmanci almamnu min sarf amma yabo lokacin ya bele kafin irin ne littafin ya wuri iji fahimta ko? a darsu salisu al'ishirun darasiyan ishibe guteci almudarris mai gangamman an ta ya aki wazin nan yawon gimi ana talibin jadid a madu ya jingai gima kan tauromiyar masmo ke yi waya ismi ahmad suna mai ahmad min aina ant daga babu febio ana min pakistan daga kiyan pakistan bo indi sabatu da fatir midi exercise books gutowa ba liman yi zijiwa liman yi ziwa gutowa ba wuce ziwa Atiya ustaz mai bedana ya ustaz azali na yami wa azali muhammad na maye muhammad wa azali hamid na maye hamidu wa azali ibrahim na maye ibrahim وآذى لأثمان إنما هي عثمان وآذى ليوسفا إنما هي يوسفا وآذى لطلحة إنما هي طلحة كاتون جيتشي كاتون نويو فإلان كليتو هذه ممنوع من الصرف في أبو إذا داكو لمحمد نقول لهم دي وزرا منصرف ونصن ونيلا تنوين إذا فإن داكو أما to ci amma ibrahim zuhu mamnu min as-salf ngo le li ibrahim ngo wa li ibrahim ya idi fahimta ku? bai wuga da jarri na wanda ga fi an fata usman otacin yusuf otacin ngo ngali yusufa wa ga yusufa ya bana mamnu mamnu min as-salf mo ta ke kakan amma dai baga dunkule waza li talha wala li talha ta un gongo wala li talha ta to sunna ji fi wela tanwina amela jarra azge ga mamnun ina sulfu a'adha kitabu a'adha kitabuka ya muhammad bali ta fi galo ya muhammad la a a'adha kitabu hamza ne litafi hamza aina Aliyu ya ikwan bali da ya yi yegizi zaba ilar riyad aliyu da kiyan riyad wa aina yakub ba yakubu don zaba ila makka wanda da makka aina ishaq ba ishaq don kharaja ila almudir watiya ila almudir da ba ziyo e bayan tishi makanta mata kharaja kanki ce utiyo kharaja kabla hamsi da kai utitiya minti gutsun ya goro wọn àgbà binci gutsun ba na? mutiyana ya ji fahimta ko zo ne wọn ga hamsati da kayika ya fa kayida na mila ya man gina wani ga wani yadda kika fi mu'annas biya wuce adadi mai lace ma dole ba daga na nan wani mu'annas na dole adadi a yi muzakkar ngalo ga hamsir wọn ga hamsatuwa kendo dai hamsu nisa'i wa zauna ta ga da ka yi kawasu yau iji fahimta ku na ga ya zo bayan darasi na man biya ta fi albarka kunna wani ga a doktor fa abdurrahim sako gobe alkhairi in suna jibuna na alkhairi wajen tabbatu yi subhanaka lahumma bihamdik ash'alan la ilaha illa ant wa